DW taɓa lashe. Masu sauraro mu da warhaka a cikin shirin taɓa kalashe, shirin da ke duba abubuwan da suka shafi al'adu da zamantakewa da kuma addinai. Fatima Ibrahim Mu'azzam ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau shirin zai duba yadda ilimi ya farfado a jihar Birnin Tarayyar Najeriya bayan da aka sha fama da ibtila'in tarzomar Boko Haram tsawon shekaru. Alhamdulillah yanzu zaman lafiya ya samu komai hankali a kwance iyaye ma hankalinsu a kwance a da daga an aiki yaro makaranta wasu ma su ce kai ba za ka je ba yau makaranta gari ba lafiya in ka fita ma ana kira minti minti ana tambaya amma yanzu sai ku biyo mu don jin gundarin wannan shiri. To Madalla, jihar Borno dai jiha ce da ta fuskanci rashin zaman lafiya da kungiyar Boko Haram ta haddasa kusan shekaru goma a halin yanzu, wanda ya kawo nakasu ga muhimman harkoki, musamman ilimi. Masana harkar ta ilimi da ɗalibai da sauran masu nazarin al'umma sun yi ta bayyana irin koma bayan da aka samu ta wannan fuska. Shirin namu ya zanta da Aisha Imam, wata ɗaliba a jami'ar Maiduguri, ga kuma abin da ta bayyana mana. Don yanzu haka kuna cikin makaranta aka ce abu ya faru a cikin gari sai kiga duk hankalinka ya tashi ko kana cikin lecture ma irin a lokacin da ake muku lecture ma hankalinki sai kiga duk baya kan malamin duk dai sai kiga kin a wani a rikice kike kuma hankalinki ba zai kwanta ba zaki ta bin ko yan uwanki a gida a rai kuma ke za kina bin yanayin da idan kin fita me zai faru da ke sai kina ji kamar ko idan kika fiton za ki haɗu da yan ta'addan su su hallaka ki haka dai abubuwa dai da yawa zai na zuwa kanka idan ka ji dai gari babu lafiya kuma kana cikin makaranta Dokta Umar Gwani malami ne a jami'ar ta Maiduguri a sashen koyar da kwarewa a fannin ilimin fasaha shi ma a tasa mahangar ya gutsuro mana kaɗan daga cikin ƙalubalen da suka fuskanta a lokacin wannan rikici. Za a wayi gari malami yana so ya je makaranta ya je ya isar da darussan shi ba zai yiwu ba saboda ko a hanya bom ya tashi an tare hanya ko kuma an zo an yi targeting a kashe wani malami wani mutum a wannan area din mutum ba zai iya samu ya je ya koyar da darussan shi ba sannan shi koyarwa karan kansa din ya bukaci mutum ya zauna ya yi nazari ya sarrafa abubuwan da za ka koyar sannan ka ka koyar to idan hankalinka ba a kwance ke ba taya mutum zai zauna ya sarrafa abin da zai koyar ya je ya yi kaga wayannan dole su yara kansu din ma ga ilimin da ya kamata su samu gun malamin zai kasance very less domin malamai ba su da wani sukuni da kuma kwanciyar hankalin da za su zauna su yi bincike sannan su zo su koyar. Ƙungiyar Malamai ta ƙasa NUT reshen jihar Borno, Comrade Bulama Abiso, wanda yake mazaunin shugabar wannan ƙungiyar, ya ce babu ƙungiyar da aka yi wa illa kamar taso, ya kuma yaba wa irin jajircewar da malamai suka nuna duk kuwa da irin haɗirin da suka shiga. Fara wannan abin zuwa yanzu da nake ma magana an kashe malamai ya kai 572 kuma wasunsu ma a cikin makaranta a gaban yara aka bi su aka kashe su wasu a gidansu wasu ba ya tashi da su. Makarantu babu babu akalla sun fi dubu biyu waɗanda an kona gaba ɗaya kurmus. Baicin wannan kayan aiki da wasu mai gaba ɗaya tsaya ya zamanto babu kuma duk yadda wayannan abubuwan yake tafiya malamai sun nuna bajimtansu don ba rana ɗaya da malamai suka ce ba za su tafi aiki ba domin wannan abin da yake faruwa sai dai idan abin ya faru a wannan lokacin kowa ya gudu in ya lafa kuma malamai su koma kan aikinsu sai dai a halin yanzu ana iya cewa hankali ya kwanta idan aka danganta da fargabar da aka yi ta yi a baya amina abba gana wata ɗaliba ce a jami'ar Maiduguri ta bayyana yadda abin yake a yanzu. Ah, alhamdulillah yanzu zaman lafiya ya samu komai hankali a kwance iyaye ma hankalinsu a kwance kin ga yanzu magana da na miki a da daga an aiki yaro makaranta wasu ma su ce kai ba za ka je ba yau makaranta gari ba lafiya in ka fita ma ana kira minti minti ana tambaya amma yanzu za ka fita lafiya ka je ka dawo lafiya hankalin kowa a kwance kai ka san barka To su ma dai iyaye sun shaida wannan ci gaba da aka samu a yanzu. Ya ce labukal na ɗaya daga cikin waɗannan iyayen. Eh to an samu nasara suna ɗan karatu amma gaskiya hankalinsu har yanzu bai yi dai kamar na dawa saboda an dan abu nan tsakanin amma alhamdulillah malama ma suna kokari don abubuwan da da ba a yi ta ba an koma ana yin ta kuma mu ma iyaye muna ɗan taimakawa. Shin wani ƙoƙari gwamnatin jihar Borno take yi na farfaɗo da harkar ilimi a jihar? Wannan shirin ya ji ta bakin kwamishinan sake raya inda 'yan ta'addan Boko Haram suka lalata, Profeso gana Umara ya yi bayani kamar haka. Alal misali a Bama, a Bama duk primary school a cikin garin Bama, primary school guda tara da mun gyara Mun an je Goza, primary school da secondary school guda duka a cikin Goza sun kai tara. duka banda secondary school daya mun riga mun kama yaran mun an je kafin askira uba haka ne mun yi makaranta a wurin biyo secondary school askira mun gyara secondary school na uba mun gyara so ba gyaran kawai ba ma muna sayan kuma kujeru ta saboda yara su fara karatu mun fara gina abin da muke cewa mega school guda da arba'in da arba'in a burba kowanne mega school zai yi ya dauka yara kamar dubu biyu yanzu haka guda arba'in wanda duka mun yi nisa kamar ashirin da biyar mun riga kammala kuma yanzu muna kan kokarin mu siya kujeru da wayansu abubuwa. gwamnatin da North kuma ya saya wani mashin wanda ana ce kayan technology don saboda akwai kurikulum duka a ciki yara za su na dinga koyar ma yara ba sai lalle malam ya rubuta komai da komi a cikin ba. Duk da sauƙin al'amura da aka samu, a wasu lokutan a iya cewa da sauran rana aka ba, saboda har yanzu ana fama da illolin da matsalar da Boko Haram ta yi wa kowa da kowa, inda a yanzu ake ɗaukar wasu matakai na musamman na ba da shawarwari ga waɗanda rikicin ya harzuka, kamar yadda Dr. Umar Gwani ya bayyana. Da malaman da almajiran dukka suna buƙaci kansilin. Yanzu haka idan aka ji wani kara ya tashi ko wani taya mota ya fashe hankalin kowa zai tashi to wannan abin ba bomba ne kowa ya sani amma hankalin mutum zai tashi ba don komai ba don saboda ana bukatan kansilin. Masu sauraro duka-duka a nan za mu dakata a cikin shirin taɓaka lashe a madadin abokan aiki musamman Abdulrahim Hassan ni Fatima Ibrahim Azam nake cewa a huta lafiya. Aya jama'a ni ban kwana nake muku sai ban mu zan rizayo sallama a ce ni dai zan so na yi